يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة baya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis ɗaya ga watan rabi'in al'awwal ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida yanzu mun taru ne domin taya ɗaya daga cikin ɗalibanmu murna na samun karuwan aure da ta yi mai suna aisha muhammad ahmad da angonta rabi'u abubakar muhammad ana mai addu'a da fatan alkhairi kamar yadda annabi ya yi kuma ya yi umarni da a yi da cewa allah maɗaukin sarki ya sa masa albarka ya sa auren nan da za su yi ya zama shine sanadiyyar arzikinsu duniya da lahira ya zaunar da su lafiya ya sa su haifi zurriya ba iyayensu da suka haife su suka ɗauki ɗawainiyansu har zuwa girmansu muna fatan rayayyo daga cikinsu allah ka sa ma rayuwarsu albarka ka sa su gama da duniya lafiya ka ba su abin da za su ɗauki ɗawainiyar sauran 'ya'yan nasu da shi har zuwa su ga aurensu wanda kuma suka riga suka rasu roƙon Allah gare su shine ka gafarta musu ka ji kansu wannan hidima da wannan ƙoƙari da suka yi Allah ka sa su ci moriyan shi a gidan aljanna Allah maɗaukin sarki ka sa albarka mu a cikin rayuwarmu baki ɗaya nasiyan da nake son zan gabatar mana a yau tana ɗauke da taken miji sai na zaɓa mana ba kowane tarkace hmm, miji dai ko barna da allah in darji in zaɓa duk su yi layi in duba wuce ki leƙa kauce duk wanda ya zo sai kin darza kin duba wanda ya dace da ke to amma akwai madubin dubarudun dudduba wanda ya dace ɗan a shari'ance mai yiwa in kin ji wannan takin ki ɗauka ina nufin zan kaɗe ɗan saurayi mai tsayin gaɓoɓi a jikin shi ƙila shi ne ƙila kuma ba shi nake nufi ba zai iya yiwa hoƙeƙe ne ɗan dukushi haka ko fari ko kuma baƙin ƙirin a tsammaninki ki kila wani hamshakin dan boko ko fitaccen ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa ko babban attajiri mai yiwa kwakwalwanki ya hasaso maki wannan to amma abinda za mu zo mu tattauna a cikin ita wannan muhadara ita ce za ta bayyana mana hakikanin ina muka dosa mun gano wannan da ke ku kuma a abinda za mu ambata ku fahimci cewa ba auren dole a cikin addinin musulunci batta ta zaɓi wanda take so duk wanda yake son ya mai shi auren dole to ya aurar da ita tun tana yar karama mun gane amma in har ta fahimci hankali to a batta ta darza ga samarin nan sai ta zaɓa allah maɗaukin sarki ya sa wajen zaɓen kar na tumin dare mala ya ce mimma an bihil balwa fi hazar zaman a tasahul fiktiyar zauci yana daga cikin musiban da ta shiga ko'ina babu garin da in kin je ba za ki tarar da wannan fitina ta fitini mazauna wannan wajen ba wannan fitina ita ce sakaci da rashin ba da kulawa da kuma ba da mahimmanci dangane da zaben mijin da zai zama shine mijin ekki ko mijin kanwanki ko mijin da zai zama shi zai aure mahaifiyarki da abin da diye kama da haka wannan sakaci da mutane suke yi yana daga cikin musiban da ya ci kasashen musulmi kuma abin har yawaye gare ya zama musiba da take hallakar da al'umma fakama annal islama amara al-khatibu an yataharra dukka fiktiyar zauja kunga kaman yanda muka ga addinin musulunci ya zabarar da namiji akan cewa ya tsaya ya leka sako da lungu ya duba ya cikakken bincike shin wace irin mace ce zai aura ta zama abokiyar rayuwan shi waje alalizalika shirut kuma allah maɗaukin sarki ya sanya lizalika shartan yan bagit ha sharaɗin da ya zama wajibi a lazimci wannan sharaɗin litakawinil usratul muslima saboda a samar da iyali na musulmi iyali nagartacciya iyali mai imani mai mutunci da kyawun ɗabi'u waɗanda suke tattare da albarka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi alfahari da irin wannan tsatsan to wannan taujihin Allah Maɗaukin sarki ya yi maɗa namiji tuni tun lokacin da ya so a ran shi sanye aure ko sanya ƙara aure to sai aka kira shi aka zaunar da shi nassoshi cikin alkur'ani da sunna suka ce dubi mace iri kaza banda iri kaza mai ɗabi'a kaza banda mai ɗabi'a kaza mai yanayi iri kaza banda mai yanayi iri kaza aka nuna ma namiji wannan kuma ka fayyace mai irin haɗarin da zai fada muddin ya sauka daga wannan ka'ida sannan malaman musulunci suka tsayo wajen bayyana ma maza irin abin da alkur'ani yake nufin su da shi su kula wajen zaben mace kazalika ba ta sake zani ba fa na tiyar zauji salih mas'uliyacin mushtarika bainal mar'ati awil fatati wa waliyaha ita ma mace irin wancan umarnin da irin wannan damar da aka ba ɗa namiji to ita ma an ba ta irin wannan damar na wani irin miji ne za ta zaɓa lallai ya zan miji ne mutumin kirki kuma wannan umarni ne na dole wanda ita macen da za ta aura da ita waliyinta ya zama wajibi su kula da wannan yana daga cikin sakacin da ake kawai mutum yana zuwa neman aure idan a kalli yanayin dirin shi kawai sai ya ce to ai wannan mutumin kirki ne ko in an je bincike sai a bincike kawai sama-sama yana sallah ko a ce kawai ahalus sunna ne ko kawai a ce yana da sana'a yana da abin yi a daga wani gida ya fito a a a ai babban gida ne wai za ta huta in ta shige wannan gidan ku. da yawa daga cikin masu bincike irin wannan iyakan inda suka taƙaita kenan wajen gudanar da binciken nasu to wajibi ne ga ita macen da za ta aura budurwa ce ita koko bazawara da kuma waliyin da zai tsaye wajen aurar da ita mahaifi ne koko ɗan uwan mahaifi ne wani daga cikin musulmi ne koko malami ne ko shugaba jagoran al'umma wanda zai zama waliyin ya mace to wajibi ne ya taya ta bincike da kuma zaben wanda ya dace da ita shi yasa yana daga cikin kurakuran da ake yi kawai sai an zo ɗaura aure sai a ce wai wani matso kai ne wali da zaka aurar da ita an mai da al'amarin walici abin sauƙi an mai da shi shirme da al'ada al'amarin walici ba karamin al'amari ba ne allah madaukakin sarki ya sa mu dace faktiyar zauji haƙƙun lilmara. kun ga zaɓen miji da zai zama mijinki to wannan haƙƙi ne tabbatacce ga ita macen fayambage an tuhusna likhtiyari ya kamata ki kokarin tsayawa wajen ki darje ki zabu wanda ya kamata a bisa mahanga na shari'a wala ta tasahal fi hadhal amr kake kuskura ki sakaci dangane da wannan al'amari da wannan daman da in kika yi sakaci da wannan damar zai wahala wannan daman ta ƙara dawo miki li'anna Allah azza jalla karrama mar'a saboda Allah madaukin sarki ya karrama mace waja'alaha shakikatun lirrijali fil huquq Allah madaukin sarki ya sanya ta tana da tarayya da ɗa namiji a da yawa daga cikin haƙoƙi yanda aka ce mai yayi haka za ku ga ita ma an ce mata ta yi wal wajibat kuma mace tana da tarayya da ɗa namiji wajen abubuwa na wajabci da mustahabbanci da karhanci da haramci masu ɗimbin yawa bi nassi sunnati sahiha wannan ya tabbata a cikin nassi na annabi kama fi hadisi aisha ta radiyallahu anha amma yadda ya zuwa cikin sai ya hadisin na na aisha allah maɗaukin sarki ya kara mata yarda a thabit fi sahihil jami' wanda hadisin ya zo cikin sahihul jami' annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce innan nisa'a shaƙa'iƙun rijal su mata shaƙiƙan maza ne in aka ce shaƙiƙi mutumin da kuke da uwa ɗaya uba ɗaya taro wajen haihuwa akwai wanda ya fi wani a cikinsu wajen dangantuwa zuwa ga iyayen babu to haka ke shaƙiƙiyar namiji ne wajen umarni da yin sallah umarni da yin kaza hani game da yin kaza to daga cikin wannan umarnin to akwai zaben mijin da zai zama shine uban 'ya'yanki abokin rayuwanki wanda zai baki umarnin ki yi ko ki bari wanda kike sa ran da shi zaki kare rayuwanki har ya raka ki makwancinki ko ki raka shi makwancin shi kina fatan ranar lahira ku tashi tare ku rayuwa a gidan aljanna to yanda namiji yake da wajabci a kan shi ne ya zaɓi macen kirki to haka wannan yake wajibi a kanki kin tashi zaɓa ki bi ƙa'idojin addini da za mu zo mu zana ki zaɓi wanda zai zama abokin zamanki na dindindin domin ai aure ba al'amari ne na je ka dawo ba so da dama akwai wasu daga cikin matan in sun tashi zaben mijin da za su aura ba wai mijin suke zaba ba suna zaben babur din hawan shi ne duk wata shi da yana sake sabon babur wannan yake birge ta kaga wannan ba miji ta aura ba babur ta aura akwai wanda ita kawai abin take so mai mota take so wanda kullun zai zo ya ci birki a kofar gidansu ya aika ta fito ta ɗan jingina shi ma ya ɗan jingina suna ɗan tattaunawa ko ya buɗe wannan ƙofa ta buɗe wancan ƙofa su zauna suna ɗan taɗawa in ma za ta unguwa in ta kira shi zai zo ya kai ta kaga wannan ba ta auri miji ba ne ta auri mota ne akwai wanda kawai ita kuma ta bi kowanne shirme ita abin da take aure shine tufafin saurayin ai bai da wasa wajen kwalliya baka ga yadda kayan da ya sa ji ya karbe shi ba kai an yi ɗa namiji a wajen nan masha Allah allah haka wannan yadi ta aura akwai kuma wacce ita ɗan abin da yake aiko mata da shi ne ta sa kati ko in za ta biki ta ɗan yi anko ko ɗan bukatunta ne da kullum in ta faɗa dai za a yi mata ita kuma wannan kwaɗayi ta aura har yau ba ta auren miji ba an fahimci wannan da kyau ko akwai kuma ita da ita wata da ita da iyayenta suna kallon wani gida ne shi wannan mijin ya fito kaga ba miji ta aura ba ita wannan dangi ta aura ina fatan mun fahimci wannan da kyau to waɗannan da wasu su ma da ba mu faɗa ba idan kika bi su a cikin rayuwar zamantakewan aurensu za ki ga suna rayuwa cikin rayuwa mai kunci sau da lokacin da za su je su zauna za su fahimci abin da suka aura daban da kuma abin da suke zama tare da shi an fahimci wannan da kyau ko shi sa za mu zo da cikakkun waɗannan bayanai ga duk wacce allah maɗaukin sarki ya taimake ta ta fahimci waɗannan bayanai kuma ta yi aiki da su kamar yadda suke a shari'a to ta rabauta wacce kuma bata fahimta ba to ita kuma ta shiga matsala allah maɗaukin sarki ya taimake mu Jauzi ابن الجوزي رحمه al Allah ابن الجوزي Sarki ya ji ƙanshi ce. innan nisa'a shaqa'iqur rijal mata da kuke ji da ganin su to shaqiqan maza ne fakama annar rajula ta'jibuhu almar'a fakadhalika ar-rajulu ya'jibuhu almar'a yanda kuka san mace za ta ga wanda ya burge ta ya ƙayatar da ita take son shi ko to iri ɗaya da yadda namiji ne yake gani kuma yake ji فقد صار من حق المرأة أن تختار الرجل الذي ستقاسمه حياته ya zama wajibi ga ita mace haƙƙi ne nata da shari'a ya bata ba haƙƙin kowa ba ne a ce a da abin da kika zaɓen man shi ke haƙƙi ne ki zaɓi wanda za ki je ku shi shiyarin rayuwan shi kun gane domin ba ki san abin da yake tattare da shi inda yake gudanar da rayuwa ba za ki je ne ku yaraba daidai na yanayin ɗabi'un shi na gida yanayin ɗabi'un shi na rayuwa na yau da kullum da abubuwan da ba tsammanin tsammaninsa ba to ki zaɓi wani irin namiji ne za ki je ki musharaka ke shiyarin rayuwan shi da kuma rayuwanki mun gano wannan da kyau ko wata zulla ta hata sultanihi baqiyatu umriha ko mace ta tsaya ta duba ta gani da kyau wai wani irin miji ne wanda za ta aura ta je ta zauna a ƙarƙashin kulawan shi da jagorancin shi wanda zai mulke ta na tsawon rayuwanta sau daga lokacin da miji kika shiga ƙarƙashin auren shi ya farga ya mallake ki kenan mulki zai yi a kanki to ki tsaya ki ga wani irin miji ne wanda za ki iya daure ma irin wannan mulkin an gane wannan da kyau in baki irin wannan dube ba da irin wannan zaɓi ba to za ki samu kanki a cikin matsala wanda yake babba wa alal wali al'imam ibn al-jauzi ya ce wajibi ne ga waliyin mace an ya tara likari matihi ya tsaya ya duba ma farin cikin idan shi ita ce shi wanda ya kamata kuma ya dace ya zama shine mijinta abokin rayuwanta fala yuzawwijuha illa liman lahu dinun wa khuluq kar ya sake ya yadda ya aurar da yar shi ko wata abun walicin shi ga mutumin da ba mai cikakken addini ko ɗabi'a na ƙwarai ba wa sharafin wa husn simtin ya zama mutum ne maɗaukaki a cikin ɗabi'a da addini sannan kuma wanda yake da tarihi kyakkyawa kuma yake da mutunci a tsakankanin al'umman da yake rayuwa cikinsu fa'in sharaha in aka dace da irin wannan namiji mai irin wannan ɗabi'a in ya zauna zamantakewan rayuwan aure da ita a asharaha bi ma'arufin lallai zai yi zamantakewa kyakkyawa da ita ya ba ta haƙoƙi inda yake cikin yalwa ya yalwata mata daidai gwargwadon samun shi inda aka shiga yanayi na kunci da wahala kuma ya iya haƙurtar da ita da lallashinta da faɗi mata kalmomi daɗaɗa da za su natsar da hankalinta wa in saraha in kuma ya ji ya gaji da ita bai son zama da ita yanzu saboda canjin ɗabi'u ko kuma wasu halayya ko kuma wasu abubuwan da ka iya tasowa a zamantakewa saraha bi ihsanin za a rabu cikin mutunci cikin girmamawa sannan zumunci ba zai ɓace ba in dai har mutumin kirki ne ya zama mai addini ne mai ɗabi'u kyawawa ne wanda shi ɗin nan bai raba kafa wajen abin da ya shafi addini da ɗabi'a to zamantakewa da shi zai zama zamantakewa ne mai daɗi sannan kuma in ma rabuwa ta taso to rabuwan za ta zama mai daɗi ce ita ma bayan da muka ji al'imam ibn al-jauzi da irin wannan nasiha da ya mamace da kuma waliyinta dangane da zaɓen mijin da zai zama abokin rayuwanta sai malam ya ce qala Gazali, ghazali al-imam abu hamid al-ghazali yace wal ihtiyat fi haqqiha ahammu li'annaha raqiqatun bin nikah la mukhlasa laha mala yace ko ga abin da yafi dacewa kuma a tabbatar wa mace cewa wannan fa haƙƙi ne mai matukan muhimmanci ta sani daga zaran an ɗaura mata aure da mijinta to ta zama kaman wata yar karaman kuyanga ce a gidan shi sakamakon wannan auren kuma ba ta da yadda za ta iya kubuta wazzauju qadirun ala talaqi bi kulli halin shi miji in ya zauna da ita ya gaba taimai ba ko tana yin abubuwan da bai gamshe shi ba an ba shi ikon zai iya sakinta ita kuma ta da ikon in ta ji bai mata ba kuma a rabu ne cikin sauki ba kaman yadda yake da wannan ikon ba shi sa al'amarin zaben mijin da ya dace da ke aka fi karfafa shi a kanki saboda kasantuwan inda za ki shiga daga zaran an ɗaura maki aure da kuma irin matsayin da za ki tsinci kanki a ciki shi sa al'amari ne na natsuwa ba al'amari ne na gaugawa da bi a guje a guje a guje ta rashin tsari da kan gado ba mun gane wannan da kyau ku shi sa kina yin auren nan kin ji fa inda zaki shiga shi sa ki tsaya ki natsu ki natsar da aiki in mahaifiyarki yake son ta aure ki natsar da ita duk wanda zaki iya gaya mata ki natsar da ita a tsaya a cikakken binciken keke da keke na shi wanda zai zo ya auren nan a tabbatar da wani iri ne shi kafin a doki 'yan mutane a bashi bayan da abu hamidin al-gazali ya ba da wannan shawara da ɗora mutane a bisa turba nagari yayin zaben wanda zai zama mijin yasu hala ya ce aisha radiyallahu anha da aisha ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin iyayen gidan manzan allah yana mai ɗakin manzan allah ce ita a gidan annabi su ne iyaye wa azwajuhu ummahatuhum aisha ta ce an nikahu rikun, kun ga aure to kaman yana mai da mace wata 'yar kuyanga ce falyanzur ahadukum aini ya za'u karimatahu lalle ɗaya daga cikin ku marma zai ya lura wai dan Allah ina ne zai je ya saka farin cikin zuciyan shi ɗa da Allah maɗaukin sarki ya baki ki sani Allah maɗaukin sarki ya kawo maki farin cikin zuciya ne da kwanciyar hankali gare ki to duk mutumin da zai yi ƙoƙarin aurar da yashi to ya duba ya ga ina ne zai kai ta a wajen wa wani irin rayuwa za ta yi ke kuma in ke ce ke da halin haka waye zai aure ki ina ne za ki je ki zauna domin an nikahu riƙon ومن هنا وجب على الولي وعلى المرأة أن يتخير tayyiban asilan to daga nan ne in kun fahimci wannan da kyau ya zama wajibi ga waliyin ya mace da kuma ita kanta ɗin su tsaya su lura su duba su tace su tantance su sa shi a matan kaɗi su rege shi da kyan gaske su tabbatar da wane ne za su jefa 'yarsu a ƙarƙashin mulkin shi sai sun samu wanda yake mutumin kirki mai daddaɗan asali sannan ne sai su yadda da irin wannan zamantakewa to bayan wannan wa'azi da wannan nasiha da jan kunni mai tsadan gaske da kuma gaya mana asalin haƙiƙanin yadda al'amarin aure yake wanda sayyida aisha as-siddiqatu binti siddiq Allah ya ƙara mata yarda taimana sai malin ya ce ƙala rajulun lil hassan buna ali wani mutum ne ya zo ya ce ma alhassan dan ali allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda inna li bintan ya ce ma malam alhassan ni ina da ya famantara an uzawuji halahu wa kake bani shawaran in zan aurar da wannan ya ya zama na aurar da yan gare shi mai shawaran ka algafarta malam yana daga abin da ya zama wajibi iyaye da waliye da su kansu 'yan matan da zaurawa su rika zuwa suna neman shawari ga malamansu suna neman yadda malaman za su wajji da su cikin al'amara ya ya kamata kuma ya ya dace su ba su shawara kuma su taya su binciken keke da keke dangane da hali da kuma ɗabi'an wanda za a aura ɗin muddin malami in ya zama yana da alamiya mana an san shi kuma ya san mutane zai iya yin bincike dangane da ɗabi'an mutum ko a ina yake zai iya kiran abokan a wanshi ko ya je same su su tama shi bincike dangane da wani ɗabi'un shi mu'amalan shi addinin shi hudun shi da jama'a da kuma menene asalin shi yana da iyali ko kobe da su ɗan kasuwa ne ya yake gudanar da kasuwancin shi ma'aikacin gwamnati ne ya halin aikin shi yake mutumin kirki ne ko ko ɗan cin hanci da rashawa ne ɗan siyasa ne ko ya yake duk wannan za a iya bincike amma na gaya maku mafi yawancin mutane wata tana auren auduga ne wata ta aure babur wata ta aure mato wata ta aure gida wata ta aure dangi wata ta aure shirmema kisa ake ta shiga cikin matsaloli matsaloli iri-iri kuma an kasa gano bakin zaren ballantana a shirya fita daga cikin matsalar Allah ya kiyaye to shine sai tambaye shi wa kake ganin zan aurar da yata gare shi kala sai ya ce min mimman yattaqilla ka aurar da yakka ga mutumin da ke tsoron Allah fa in ahabbaha in zuciyar shi ta cika da ƙaunin yakka eh akramaha to ko zai girmama ta zai martaba ta zai kimanta ta zai ba ta daraja da gaske wa in abghadaha in kuma yaji bai santa ya gaji da ita yanzu rayuwa da ita yana cikin kunci ne lam yazlimaha ba zai taba zaluntanta ba ba zai taba cutanta ba ba zai taba kwaranta ba zai kiyaye martabanta ya tsare martaban iyayenta wannan shine shawaran da ya bayar to ku tsaya ku kallo wannan da kyau shin duk wanda ku take kawa take cewa ai dan ajin mu ne ai classmate ina ne ai colleague dina ne a wajen aiki ai a wajen shi nake siyayya ai mun haɗu ne a facebook ko kuma ai group ɗin mu ɗaya a whatsapp ko kaza ko kaza wannan ne zaki ɗauko kice kina so zaki aura da kika san shi kawai dan yana aiko miki da credit don yana sa maki kudi a cikin account ko da inda za ki je zai zo ya rage maki aiki a hanya ya je kai ki wannan ne dalili daga cikin dalilai da kawai zai sa ki ce kina son ce aure shi ai kawai yana koya min maths ne kawai kai ai ya kware wajen physics la ilaha illallah yaron nan ba karamin kwaro ne, wai ai asaran irin wannan kaman asaran aljanna ce ma wai akwai masu karambani irin wannan gama ce wata ce wata za ta kashe kanta in ba ba ta auren wana ba ku bata mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa alal wali malai ce wajibi ne ga waliyin ya mace an yahtara li karimatihi ya tsaya ya zabar ma shi mijin da za ta aura fala yuzawwijuha illa liman lahu dinun wa khuluqun wa sharafun wa husnul samtin sai mutumin mai addini mai ɗabi'a mai mutunci mai kirki cikin jama'a fa'iza asharaha asharaha bil ma'aruf in zai zamantakewa da ita zai zauna da ita yana kyautata mata wa in sarahaha sarahaha bi ihsanin in kuma rabuwa ne za a arba cikin mutunci mun gane za a arba cikin kimanta juna zumunci zai tabbata ba a rayu ana son juna rabuwa ta zo kuma ana gaba da tsine ma juna da faɗin miyagun kalamai ma juna ba mutumin kirki baya haka mutumin kirki bata haka wala ya tasahalu ta zuwe min asin kada uba ko waliyi ko wani shugaba ko malami ya sakaci ya ganganci ya karambani wajen aurar da yashi ko abun walaccin shi ga mutumin da yake mai saban Allah ba ne an san wane yana shan sigari ko yana shan kwaya ko yana yin wasu abubuwa da shari'a ba ta yadda da shi ba to bai halatta ɗauki irin wannan ya muta masika a aurar da ita ga mutumin da yake mai saban Allah ba ne au fasikin ko wanda yake mazinaci ko ɗan luwaɗi ko wanda yake kawalci ko wanda yake caca ko wanda yake dillancin abubuwa marasa kyau da shari'a ta hana irin wannan fasiki bai halatta a ɗauki nagartacciyar mace a ba shi aurenta ba au tarikul lissalati ko mutumin da an san baya sallah amma dai yana da kuɗi bai sallah amma iyayen shi manyan mutane ne kada uban da ya sake ya aurar da yashi da irin wannan mutumin au mubtadi'in ko wanda yake dan bid'a ne ko da ko wannan dan bid'a yana da babban mukami ko yana da daraja a cikinku in dai ɗan bid'a ne to a bashi ya to wannan bai halarta ba aw sharibu khamrin ko wanda ya zo mashayin giya aw sahibu wazifatun mashbuha ko kuma wanda yake rike da wani babban aiki a ma'aikatan tace man fetur ne ko a ma'aikatan hada-hada na shige da fice ne ko a ma'aikatan gidan shugaban ko a ina ne aw yamlikul amwalu kathira ko yana da dukiyoyi duk inda aka kada aka raya kamfanonin gidansu ne ko ma nashi ne duk inda aka je a duniyan nan yana da kamfanoni da gidaje babban attajiri ne in dai waɗancan su ne tsofaffin shi to bai halatta a bashi auren ya mutu ne kirki ba duna dinin in bai da addini fa in fa'ala zalika faqad jana ala diniha muddin ko mutum ya aurar da ya shiga irin wannan can namiji to ya yi mata rauni cikin addininta wata arrada lissakhtillah to kuma ya jefa kanshi ya jefa ta ya jefa zurriyan da za a haifa nan gaba da kuma al'umman da za su rayu da su jama'an cikin fushin Allah wa kanar fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sakamakon wannan aure na ganin dama na shirme na shiririta na rashin zaɓi da tantancewa da tace wanda ya kamata a ce za a aura to zai haifar da fitina bayan ƙasa da babban fasadi fi kata illil arham wannan zai zama ya datse zumunci za ce to ai ana ziyartar zuna wannan ba shi ne zumunci ba wa in yakhruj min sulbi hadha ar-rajul in aka samu ɗa an haifa daga tsatsen irin wannan mutum malla ya arifuna lillahi haƙƙan wanda ba su ba Allah haƙƙin shi faita na alama asila waɗanda suke ƙarfin halin afka masaɓan Allah irin wannan ɗan ya fito a cikin tsatsan wannan mutum aka yi kwaɗin kwaɓa shi a mahaifan irin wannan nagartacciyar ɗan tab ta shirul fasadu fil ardi banda banna ba abin da zai yada bayan kasa na farko ita dai wannan yar zai karya karamanta na addini zai lalata mata addinin ta baki daya sau da yanzu ta zama ta karamin kuyan gane a karkashin shi sai yin da yake so addinin ta da mu'amalanta da hudunta gaba ɗaya zai kasance sannan idan ya haifi 'ya'ya to kuma 'ya'yan za su zama tsinannin gari ne da wanne za ta ji uba ga yanda yake ɗa ga yanda yake sun rutsa ta tsakiya irin waɗannan 'ya'yan su yawo da fasadi a bayan ƙasa su lalata society baki da sakamakon ƙin zaben ɗa ko uwa na ƙwarai ko zaben miji na ƙwarai yayin yin aure duk wannan fasadin da kuke gani yana faruwa ya faru ne da gudunmawan kawai irin wannan aure na ganin dama da ake yi Allah ya kiyaye وصدق الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حيث بين أن المسلمين إذا لم يزوجوا بناتهم لمن يرضون دينه وخلقه تكون فتنة في الأرض وفساد عارض النبي tabbatar wa musulmi yana mai kwadaitar da su da jan kunninsu da cewa duk sanda mai addini mai ɗabi'a ya zo neman auren yakko ba ku aurar da shi ba ga shi kun yadda da komi na addinin shi da ɗabi'an shi sai dai ƙila be da waɗannan ƙyalaƙyalai na duniya ne to wallahi fitina a bayan ƙasa da ɓanna mai faɗi su ya faru eh, ya ce tuwai mene ne fitina wannan sace-sacen na mutane da dukiyoyinsu wannan sare-sare da wannan kashe-kashe da wannan tashe-tashen bama-bamai da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da fitintunu da rashin kwanciyar hankali su ake nufi in dai har mai addini zai zo neman aure a hana shi a ɗauka a ba wanda bai cancanta ba allah ba zai sa albarka a wannan tsatsan ba kuma 'ya'yan da za a haifa sai sun gagari iyayen sun gagari garin sun gagari al'umma sai sun haifar ma al'umma da bala'i abinda annabi yake nufi kenan malice kama fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu الثابت في سنن الترمذي قال حديث zo cikin سنن الترمذي أبو هريرة يشي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يشي إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه duk sanda mutumin da kun amince ma addinin shi sannan kun amince ma ɗabi'an shi ya zo neman auren 'yarku to ku ba shi aure fa zawwujuhu ku aure shi. wa illa tab'alu in kuka ƙi saboda leke-leke da hange-hange da kwaɗaice-kwaɗaice irin naku ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun arid fitina ne zai yada bayan ƙasa sannan fasadi mai faɗin da ba za ku iya tarewa ba shi zai yunkuru ya mamaye al'umma a ko'ina balbalin bala'i shi zai taso al'umma sai dai allah ya kiyaye da yawa ba su fahimci ma'anar wannan hadisin ba da abin da annabi yake nufi cikin wannan hadisin aure ɗaya idan aka yi a wannan gunduma ko yankin naku a ce mutumin kirki ya zo neman auren mutuniyar kirki aka hana shi aka ba wanda ba mutumin kirki ba ku shirya abin da zai faru ko yanzu ko nan gaba Allah ya kiyaye mala ya ce famahiyar sifat التي ينبغي an ta في شريك الحياة hayati to mun ji waɗannan nasihohi da waɗannan jan kunni da wannan nuni da hannunka mai sanda da duk aka yi mana to ma hiya sifat da Allah a bayyana mana siffofi allati yambage an ta tawaffara fi shi sharikil haya wanda sai abokin zamanki ya cika waɗannan siffofi duka sannan za ki yadda aure shi wa rafiqil umar kuma abokin rakakin rayuwa sai ya cika waɗannan siffofi duka wallazi satusliminahu rayatiki wanda zaki sallama mashi rika tutanki dan duk wanda yake rike da tuta ko shike jagorancin al'umma wato baya ainihi ala qiyadati ta hayatiki kuma shi zaki ba kambun tuka rayuwanki wani irin siffa yake da shi ko irin wannan mutum da Allah a bayyana mana wasa ta kunina ma'ahu ya ahudu bi dike fi dorobil haya wanda zai kama hannunki ya tafi da ke a bisa canji da musanyin da rayuwa ke kasancewa hatta tasmi a hakuji ana cewa ma'an udkhuluha bi salamin aminin hakki ganki aljanna da ku shiga cikin aminci ba matsala wai su ake ku ƙara rayuwanku duka kawai sai ku ji mala'iku suna ce masu suna ce ku shiga aljanna ba matsala ku shiga aljanna ba matsala wannan wani irin miji ne wani irin siffa ne wani irin yanayi ne za a tsaya a duba da kyau sai ya cika wannan tsari tsab sannan amince a ce to masha Allah ta'al zo a auren maka da ita wannan wani irin miji ne inna husnul ikhtiyar Kunga ga kyautata zaɓi huwal bawwabatul ula shine kofa na farko ta allati tadkhilina minha wanda zaki shiga imma ila sukan ko dai ki samu wajen zama lafiyayye wal mawadda da soyayya ingantacciya war rahama da tausayi na dindindin wa imma ila shiqaq ko ki shiga cikin kunci wa adamul wifaq ki kasa haɗuwa da kwanciyar hankali na har abada amma ususu tiyar zauci menene harsashi da shishike da za a bi wajen zaben mijinta shine zai zama abokin rayuwa wanne ne asas din mun gano wannan da kyau ko ya kamata a bi a zaɓi irin wannan mijin hunaka usasun ikhtiyar zauji jumlatan wa malamai sun zo da bayanan a dunkule sai daga baya kuma suka ba suka farfasa sai ya ci wannan jarabawan ya ci wannan ya ci wannan kamar shiga jami'a ne sai ya ci wayak sannan ya zo ya ci ne ya ci jam sannan ya je ya ci ne ya ci screening cin da an ce ba for ume haka ne haka sai an waɗannan ƙa'idojin dalla-dalla yanzu din namijin da zai zo neman aurenki to aƙalla muna da fom guda bakwai da sai ya fasin ɗinsu za a ɗauko shi a auna shi a kalle shi a ce duba nan daga kanka a nuna mai fom na farko ana assessing ɗin shi har sai ya tabbatar da ya scaling kan abubuwan da za a in ya ce ce good sai a zaro fom na biyu zaro fom na uku in ya ci duka to sai a ce masha Allah ta tabarakallah je ga dattawa magana aure ya tabbata in ku ya fara daya a cikin waɗancan bakon da za mu zo mu lissafi sai a ce je ka akwai wata ita ma ta samu spill over a cikin waɗannan abubuwan yar uwarka ce ba wannan ba ɗaya in ya faɗi ba za a yi da shi ba sai ya ci duka tab wata za ta ce wa yau garin daɗi na nesa ina ma da za a yi ribas a ke dai ki neman can Na ko sa aljanna wannan dai kuma kin yi kuskure sai dai kawai ke bi Allah Allah ya sa mu dace menene usus din awwalan na farko an kona sahibu dini wanda zai zama mijinki dole ya zama addini ne dole mai zuwa yana sallah sahibu dinin aka ce yana sallah yana neman ilimin addini yana san addinin ana hudan addinin da shi yana kara addinin ba a ganin shi na mu'amala da mutanen da ba su da addini duk inda ake harkan alheri harkan mutunci na addini ana yi tare da shi ko da shi ba malami ba ne shi ake ce mai addini da kaulihi ta'ala sau da allah madaukin sarki yana cewa wala abdun mu'minun ki je bawa mumini ya aure ki lebara wanda bi da komi khairun min mushrikin shi ya fi alkhairi da mushriki ya aure ki walau a ajaba ko da ya burge ki da motan shi da katin gidan shi da kudin shi a banki da daukakan shi da mukamin shi da duk wata daraja da mutuncin da yake da ko dangin shi suke da shi ko da ko menene gara ki auri bawa wanda yake mumini da mushiriki ko ɗan bida'a ko fasiki ko mara mutunci mara kirki da tarbiyya ya zo ya aure ki gara ki je lebaran da yake fita ya nemo abin da za a ci da kyar wannan ya aure ki ya fi wancan mai arzikin ya aure ki aya ta 221 cikin suratul bakara fazzauju sahibuddin huwa alladhi idza ahabba zawjatahu akramaha ta mun fada duk miji wanda yake da addini in ya ga matan shi yana santa to wallahi zai girmama ta ba ta martaba wa in kariya kariha lam ha, in kuma bai santa wala ba zai zalunce ta ba ba zai cuce ta ba ba zai matse ma rayuwanta ba ba zai rike ta kalmu allaka ba miji mai mutumin kirki mai addini ba zai wannan ba dan ya san hukukul islam da ke kan shi a kanta fasahibuddin kun ga mutum mai addini la yazlimu idha in an fusata shi bai zalunci saboda addini ya hana wala yahjuru bi ghairi sabab bai ƙaurace ma iyalin shi ba wani sababi domin ya san shari'a ta hana wannan saboda yana da addini wala yusu'u ma'amalati zaujatihi kuma ba zai munana mu'amalantar matan shi ta magana ko aiki da harkokin yau da kullum ba saboda addini ke juya shi wala ya kunu sababan fi ta ahalihi bai zama sababi na tada fitina cikin iyalin shi an ke idkhalil munkarat ta hanyar shigo da miyagun abubuwa cikinsu wa alatin lahau da zuwa da kayan wasa daga miji ne zai siyo karta ya kawo gida ko ya siyo ludo ko kwado ya kawo gida miji ya kawo irin waɗannan abubuwan gidan shi eh ko ya je siyo fim ɗin batsa ko fim ɗin drama ko fim ɗin kaza ya kawo gidan shi ko ya zo da kasa ɗin disco ya kawo gidan shi din mai addini ba zai zama sanadiyyan jefa fitina cikin iyalan shi ba bal yi amalu bi kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa kai mijin arziki yana aiki da magana annabi da yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wanda yafi ku alkhairi to yafi ku alkhairi wajen iyalan shi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi kyautata ma iyalan shi wajen abinci wajen sutura wajen zamantakewa wajen hudda wajen tarbiyya wajen komi zai kyautata mata amma ke je ka ɗauko mutumin banza fa sai je shawo giya ya maki amai ibu ya sha wiwi a ɗakinki. ki ya ɗauko maki fitina ya ɗauko maki bala'i ya je ya ciwo haram ya ciye da ki ya ciye da yayanki wannan hadisi al-imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi fayan bagi liwaliyil mar'a an yandura fi dinar rajul ya zama wajibi ga waliyin duk wata ya mace ya tsaya ya kalli addinin mutum wa akhlaqihi da ɗabi'an shi li'annal mar'a tasiru bin nikahi marquqa mace ana aurenta fa sanadiyan auren nan ta zama ta yar kuyanga wa mata zawajaha waliyuha min zalimin duk sanda waliyinta ya aurar da ita ga wani azzalimi mugu au tarikan lissala ko wanda bai salla, au fasikan ko ɗan iska mara mutunci au mubtadi'an ko ɗan bid'a au sharibu khamrin ko mashayin giya au muhaddarat ko wanda yake shan kwaya faƙada jana ala diniha wannan ya ragargaza addininta wa ta'arrada li sakhatillah kuma ya jefa kanshi da ita cikin fushin Allah li'annahu kana sababin li rahim so da ya yanke zumuntanta da 'yan uwanta mutanen kirki ya hada 'yan uwantakanta yau da mutanen banza mun gano wannan kyau ku kuma ya sabbaba su ikhtiyar ya zama an yi mummunan zaɓe da aka yi zaɓin ƙazamin mutum irin wannan ya zama wai shi ne abokin rayuwa na aiki ko ƙanwanki ko ƙawaki ko abokin shawaranki allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yace qala al-qurtubi fi tafsir ƙaunuhu ta'ala fi tafsir qawlihi ta'ala Alimamin imam ya faɗa da zo fassara ayan da ke cikin suratul ƙasas aya ta 28 inda Allah ke cewa inni uridu an unki haka ihi tayya hatayin ina son in aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa biyu ina son aura maka ɗaya daga cikinsu al-imam al-qurtubi yace wa qad jaa musa ila salihu madyan annabi musa ya je gidan mutumin kirkin nan ne dan madiyana ku kiyaye wannan ba annabi salihu ba salihu madiyan haka malaman tafsiri suka ce kawai sai aka koma aka ce wai ai shine annabi salihu salihu madiyan mutumin kirkin madiyana din nan mun gano wannan da kyau ko ghariban ɗaridan kha'ifan wahidan ja'i'an uryana nawa musa ya je garin bako an kore shi ne a garinsu yana cike da tsoro shi kaɗai bai san kowa ba yunwaye mai yankan ƙauna zai kwana a waje bai san inda zai zauna ba mun gano wannan da kyau ko fa'an kahaho ibnatahu sai ya aura mashi ishi lama ta haƙaƙa min dinihi lamma ta haƙaƙa min dinihi yayin da ya tantance addinin shi wara'a min halihi wa a'radi ya ga halin shi da ɗabi'un shi amma siwa zalik komi na shi tantance suna haɗuwa irin bayanin da ya bincika game da ya shi game da shi ya bincika yayin zuwansu yadda ya zo ya zo na yi magana da shi da ɗan zaman da ya na 'yan kwanaki a gidan ya kalli abubuwan shi tsab kawai sai ya ce kai zan auren maka da yana guda daya amma ga sharaɗi me yasa ya tsaya kalli addini bai fasan shi ba bai san dangin shi ba bai san daga inda yake ba amma ya kalli addini da ɗabi'a ya ga wannan dai bai kamata a bar shi gaba ba famin ma la shakka fihi an na tasahula fi adam lihitimami bitadayyin mala ya ce abu ne wanda ko shakka da tantama babu annat tasahul sakaci fi adami lihitimam a ƙiba da himma bita dayyinil khatib game da addinin mai neman aure a sasu diya shine tushen lalata rayuwar yakka da kuma asaranta wa shiqa fi duniya da kuma shiga cikin shiqa'i wahala da bala'i a duniya wal akhirah da kuma lahira duk wanda ta yadda wanda ba mai addini ba mai ɗabi'a ya aure ta ta jefa rayuwanta cikin bala'i kuma ta jira abin da zai fara a lahira haka duk wanda ya jefa yashi cikin irin wannan musiba fayan bagil hirsu ala sahibiddin ya zama wajibi a kwaɗayi ga mai addini in kana faƙira ko da talaka ne ko da bai da komi bai da wajen kwana kila ma a masallaci yake kwana bai da aikin komi amma in dai mai addini ne to magana ya kare kaji mace tana cewa ita wallahi dogo take so kaga kashi za ta aura sakarya ana cewa addini kina cewa dogo wadda da ce ka samu gajeren nan kwakwara kaji ya kace za shiga kokawa mai haɗa ki da neman mai kwari mai addini gani a saman mai kudi ki huta iyayenki su huta kaji yar maula gano wannan da kyau me hada ki da wannan ki zama baiwa iyayenki su zama bayan shi duk sanda ga yazo gidanku Allah Allah yake a ga ya sanu aljuhudan zai bayar kun zama yan maula ku ji tsoron Allah Allah ya taimake mu mala ya ce fi sahih bukhari min hadith sahal bin sa'ad bin sa'idi ya zo a cikin sahih bukhari a ruwayan sa'ad sahal dan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne zai wuce wajen annabi wata rana a madina sai annabi ya ce ma wani da suke zaune tare da rajulin inda hu jalisun wani mutum ya zaune kusa sai annabi ya ce ma ra'ayuka fi haza me zaka ka faɗi game da mutumin nan faƙala sai wannan abokin zaman annabi sai ya ce rajulun min asharafin nas ai wannan yana daga cikin manyan garin nan wallahi hariyun in khataba an yunka haba ai ba yadda zai nemi aure a garin nan ba a bashi ba wa in shafa'an an an kuma in yaje beli dole a bashi in yaje baki dole a yafi qala mai ruwa ya ce fasakata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗin wannan sai annabi ya ja baki ya shiru summa marra rajulun akhar fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wani mutum ya zo kuma ya wuce sai annabi ya ce ma ra'ayuka fi haza to me zaka faɗi kan wannan fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzan Allah haza rajulun min fuqara'il muslimin ai wannan talaka ne daga cikin talakawan garin nan hariyun in khataba Allah yunka duk inda ya nemi aure sai ya da gaske za su bashi wa in shafa Allah ya shafa kuma in ya je roƙon arziki da ban baki ba mai sauraron shi wa in kala Allah ya sma da kaulihi in zai magana ba ma mai sauraron shi ba wannan fa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce haza khairun min mil'il ardi mithla haza kun ga wannan wallahi ya fi sama da cikin duniya na irin waɗancan irin manyan nan su cika duniya gara ɗaya mutum ɗin kirki irin wannan talakan sama da irin wancan taron shirman huka-huka na banza kila ba su da addini sai duniya idan da allah madaukin sarki yana ba da duniya don yana son mutum ne yau wanda ya fi kowa kudi a duniya arni ne zagin Allah yake wanda gidan shi ya fi na kowa kasuwancin shi ya fi na kowa duk arna ne wanda mulkin su ya fi na kowa faɗa a ji a duniya duk arna ne mulkin su da komi nasu alaman Allah yana son su ne ba alaman soyayya ba ne in Allah yana son mutum sai ba shi addini mun gano wannan da kyau kuma ya fahimci addinin mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini fa ha huwa sa'id ibn al-musayyib jama'a ga sai dan musayyib wa huwa at tabi'in shine shugaban tabi'ai baki ɗaya. wa aktsaruhum ilman kuma a cikin tabi'ai yafi kowa ilimi wa fiqhan kuma yafi kowa fahimtar addini kanar ibnatun min ahsanin nas ina da wata ya cikin garin nan kaf min ahsanin nisa ta bi duk matan garin madina a wancan lokacin kyau wa aksar hunna adaban kuma ta fi su da'a wa ilman kuma ta fi su ilimi wa a'lama hunna bi kitabillahi wa sunnati rasulillah kuma ta fi matan garin madina a wancan lokacin kaf sanin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah fa khatabaha al-khalifatul amawi abdulmalik bin marwan sai khalifa na wancan lokacin ɗan gidan banu umayya sai ya neman maɗan shi aurenta mai suna alwalid bin abdulmalik wai za ta aure ɗan shugaban ƙasa jama'a ai kaga wanda alheri ya kai gidan ibn sa'id hiji ne aka nemi sai ɗan musayyib ya ba wannan 'yar ɗan sarki ya aure ta hmm. walakin sa'id ibn al-musayyib sai ɗan musayyib a ba an yi jahu iyaha Ya ce ba zan bayar ba wa zawwajaha litilmiz ya aurar da ita ga wani mai wani ɗalibi min talamizihi daga cikin almajiran shi huwa kasir ibn abi wada'a kasir ko kudin sadaki bai da shi kana fakiran talaka ne fa arsala ilayhi bi khamsati alaf sa'id ya aika mai da dinari dubu biyar darhami dubu biyar wa qala ce fik haza kaɗan ya gyare-gyare ya kaɗan sai abinci da sauransu don ku rayu Falon ma ja a asuba da garin allah ya waye arada kasir bin wada'a al ila halkata sa'id bin al-musayyib garin Allah ya waye ya tarkato ina shi ina shi na son zai je majalisin babanta domin malamin shi ne faƙalar lahu amarya ta ce ila ayin haba suwiti sai ina kuma a ah, jiya ba ka tare ina za ka ƙala to saz ne ila halkati sa'id ya ce makarantar babin ki zani ta allamul ilm zan je koyin ilimi faƙala sai ce ijilis u'alli maka ilma sa'id ibn al-musayyib zauna an koya maka karatun baba fajalasa fa'allamtahu ya zauna inda baba ya tsaya ta ci gaba mashi daga nan ai in wannan ka samu sai ka ƙara sadaki kun ji aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk garin bawan da ya kai da kyau in kwaɗayin kyau ne babanta shahararre ne kuma ɗan sarki ya kasa kuma ga wata jaka an aiko mai da su kuma zai je makaranta an ce ya zauna kaga da magarba ina zuwa isha'i gida asuba kuma ya huta fita daga inda baba ya tsaya daga nan za ta dasa mashi kun ga daɗi bisa daɗi kenan Allah ya samu dace fanzur kaifa faddala sa'id al'abd ku kalli yadda sa'id ya fifita wannan mutum eh abdul takai bawan Allah mai tsoron Allah alajabbarul gani a bisa wancan mai tsaurin kai duk da arzikin shi wa hazal abdu taqi ya arfa haqqaha domin shi wannan bawa mai tsoron Allah zai kiyaye mutuncinta ya san haƙƙinta wa yar'a lahi fiha kuma zai kiyaye dukkanin haƙoƙin Allah maɗaukin sarki da ya ɗaura a kan shi ba tare da ya zalunce ta ya ci mutuncinta ko ya wulakanta iyayenta ko ya yi abin da bai kamata ba saboda yana da ilimi yana da addini ya san me yake mayal al'asaf a yau mutane ba abin da ya dame su illa kawai dai me yake da shi me yake sa ran nan gaba zai zama ke ina baki shawara duk mazajen garin nan a zuwa ce miki ga ne dan shine wane ki ce rabu da ni miji ko wallahi sai na zaba mun gano wannan da ke ku kina da yanci mijin ne sai kin zaba Allah ya kawo mu lokaci ki ce manzon Allah ne ya ce mu zaba sai ki tsaya ki duba da kyau to kin je file na farko shi ma bamu gama duba shi ba sai miji ya cika wannan ka'idoji baki daya in ya cika to sai ki ce mashi masha Allah bismillah bismillah bismillah kai ne abokin rayuwa in bai cika ba fa ki hada shi da yaran unguwa su kore shi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum